abinda manzo Allah ya faɗa kenan ya ɗebi kasa ya watsa musu shikenan قال حدثنا حجاج بن منهال وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار أبي حمام عن أبي عبد الرحمن الفهري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙin Hunain wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum alam tughni ankum shay'a ka gani ko wa daqat bikum al-ard bima wa daqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum saboda al-usulal sun ji da suna ji da kai mutane suna da yawa ai yanzu ba za a iya rinjaya su tunda suna da yawa to shine sai Allah ya jarrabi bayan ka kuma sa'an nan daga baya ya ba su nasara fa kunna fi yawmin qa'izin shadidil har wata rana ce mai tsananin zafi fa nazalna tahta zilalil shajar sai muka so karkashin inuwar bishiya fazakarar kisata sai mace sai ya faɗi abin da kisar ta kusa sun ma'akaza kaffan minar turabi sa'annan sai manzo Allah ya ɗabi kasa haka da yasinsa mana tafinsa mai albarka kala fahaddasa ni da huwa akrabu ilaihi minni annahu taraba bihi wujuhahum wanda yake fi kusa da shi ya bani labarin cewa yana kallo abin da ya faru sai manzo Allah ya a ya wasa fuskar kisu kala shahatil wuju. fa hazama Allahu al sai Allah ya karya su sai musulmai suka ci nasara qala ya ala fa haddathani abna'uhum ya ala yace su waɗannan da manzo Allah ce shahatil wujuh ya zuba musu kasa ɗin ƴaƴansu suka mu labari suka ce kalo suka ce فما بقي minna ahadun إن لم تلأت عيناه وفمه ترابا yace ba wani ɗaya a cikin mu idanunsa sun cika da kasa saboda abin da manzon Allah ya karama kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babun fi bai'atin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da yazo na bayanin bai'a da manzon Allah bai'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo su yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan me suka yi mubaya'a قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه في مجلس muna tare da manzon Allah wani sai manzon Allah ya ce mana bayuni ala Allah tushriku billahi shay'a ku yi mubaya'a da ni akan ba za ku yi shirka ba wala tasriku ba za ku yi sata ba wala taznu ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku ai wala taqulu ala min imlaki ko khashyata ɗin. wala ta'tu na buhtanin na bayna kuma wa arjulikum kada ku kirkira karya ku kirkiro kariya kuna faɗa faman wafa minkum fa ajruhu ala Allah duk wanda ya cika wannan alkawarin yana da lada mai kimbin yawa wajen Allah madaukakin sarki wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya yi wani abu da yake ya saba wa Allah a cikin abubuwan da ya alkawari din ya saba wa Allah fasatarahullahu sai Allah ya suturce shi ba a gani ba ba wanda ya sani ba wanda ya gani fa amruhu ila Allah al'amarin shi ga Allah in sha'a aqabahu wa in sha'a afa'alu ko Allah ya ga dama ya masa azaba kuma Allah ya ga dama ya masa afuwa wa man asaba shay'an duk wanda ya yi wani abu na sabo na sabo da kuma abin da za a yi mishi kisashi ko za a yi mishi menene fa'uqiba bihi fi dunya aka yi masa ikabi a duniya fa huwa kaffaratun lahu ai kaffara sa kenan ba za a kama shi duniya kuma da lahira ba qala fa wa ala zalika yace sai muka yi mishi mubaya'a akan haka mana aqidatu ahli sunna wal jama'a duk wanda ya mutu akan musulunci huwa ta kalmar shi'a ba ruwanka ba za ka shiga tsakanin Allah da bayansa ba manzo Allah ce man ata minku min hadhihi al-qazura falyastatir duk wanda ya saba Allah Allah bai ga dama ya fallasa shi ba to ya rufa maka shi asiri ya tuba wa man abda da na a aqamna alayhi al-hajj wanda zai ce ya manzo Allah nayi kaza yi kaza to sai a tsare mishi da hajji kafin a tsere mishi da haddin kuma ai mun ga yadda manzo Allah yake yi ko eh, mun ga yadda manzo Allah yake yi mace ta zo ta ya manzo Allah na yi kaza ce to je ki sai kin haifi dan tukunna ta zo ta ce gashi na haife shi je ki sai kin yaye shi tukunna ta zo ce gashi na yaye shi har gashi yana cin yana cin gurasa manzo Allah ce to a ce ya za a yi to wajen tsayar da haddin kuma mutum ya yi itirafi shi yayi da aka zo tsayar mishi da haddi sai da ya ji zafi sai kamar zai sheka da gudu sai wani ya buge masa kan shi kashe shi za ka za ka fara manzo Allah ce ku me yasa ba ku kyale shi ba kuka son ya janye itirafin da yayi ne sallallahu alaihi wasallam wannan da yake ya manzo Allah nayi kaza yace ka san ko abin da ake ce manzo na ko dai ka sumbance ta ne ko dai ka rubuce ta ne ko dai ka yi kaza da ita ne ku je ku tambaya lafiyar sa kalau kuwa ku shi a shi shi aji ya shawar abu ne nan ma da yasa shi ke wannan sumbatu sai da komai ya fito fili lafiya lafiya to aji a tsarin shi da hajji wa kuma zai shi ra'an musulunci haka wani da ya kar wannan sun cewa shi ya kasa fahimta ma sani ko na hajji ma ba a sun tsayar da hajji ne ba a sun yi ne babu fi bai'ati Allah ya firru babin bai bai'a cewa kad ba za su gudu ba duk tsananin yaki ba za su gudu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا ليس بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال يتي جابر بن عبد الله كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة من كسر يا ياكي hudaybiya mu mutum dubu da ɗari hudu ne abin da ya faɗa kenan a wannan ko a wannan riwaya wa umaru akhidhu bi yadihi ta shajarati manzo Allah sai na Umar na rike da hannun manzo Allah yana rike da hannunsa karkashin bishiya wa hiya samura wa qala baya anahu ala alla nasirra yace ai muyin baya da manzo Allah ne komin zafin yaki ba za mu gudu ba walam mu bayi uhalal maut ba mu baya a mukai akan mutuwa ba babun fi hafril khandaqi babin da zo na hafru al-khandaq yakin gwalalo kenan da aka je yaki da manzon Allah ake haka rami da shi aka yi komai da ba zama yana ba da umarni ba a'a da shi ake yin komai ko قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سميت البراءة بن عازب يقول ناجي براءة يرى فرنشوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب manzon Allah ya kasance yana ɗaukar kasa yana ɗeban kasa shi da kansa yadda muke yi shi ma haka yake yi. kad wara at-turab bayadu ibtayhi wa huwa Kulu, saboda ɗaukar ƙasa har sai da kasa ya mishi habatarsa وهو يقول من زعل الله هنا فدكيوا اللهم لولا أنت ما اهتدينا ألا فدكيوا أنا المشريع ولا تصدقنا ولا صلينا دابا ميسا لك بكم دابا ميسا لابا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا wa sabbitil aqdama illa kaina ka tabbatar da digarigan mu in muka hadu da abokan gaba akan yaki innal ula qad baghaw alaina sun zalunce mu wa in aradu fitnatan abaina wa in aradu fitnatan abaina wa in aradu fitnatan abaina so uku yana daga muryarsa wa yarfa'u biha sautahu mana manzo Allah baya son fitina jiya mun karanta la takammal nawliqa al adwi wa sallallahu al afiya a ta roƙon Allah zaman lafiya saboda zaman lafiyan shi ne ke kawo rufin asiri rufin asirin Allah saboda in fitina ta tashi za ka ga ashewa ne da kake ganin shi nan munafiki ne ashewa ne matsoroci ne ashewa ne kaza kaza don ana zaune lafiya kowa asirin shi na rufe ke an fahimta babu kaifa da an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama makkah ya manzo Allah ya shiga makka. قال حدثنا عبد الله بن خالد بن حزم قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر وقال الله يا شيخ مكة رانا دا أكبود مكة يا أكانش أكوي كل كل كاريا تكي يا دركوا منين مغفر kwalkwale mana garkuwa abinda za ka kare akan aka ce akan mai kwalkwale ke abinda za ka sa ka kare kanka wannan yana kare kai ne garkuwa kuwa na kare jikin ne falon ma na za'ahu da manzo Allah ya cire shi to ai kun jiko ja'ahu rajulun wa qala sai wani mutum ya zo wajen manzo Allah sai ce ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama هذا ابن خطل متعلق بأسار الكعبة لا ابن خطل من ينرى تيدا لا بد الكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه يجيك كشش saboda laifinsa ya kai a sai mishi da haji a kashe shi babu fi qabi'ati sayf rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo na ko kan takobi din ko kuwa hargi da aka yi mata kodin hargi an san hargi ko ba ku tabbaci ba ko eh hargi in ka ɗauko takobi in za ka so ka abdu abin da ake son ya shiga ciki ba a bar mana sai ka yi abin da zai kama in hannu kai kama haka ka tura zai fi shiga takobi zai fi shiga to wannan shi da ake ce ma hargi shi ne ake ce ma kan takobi eh kika mun ina karanta shi nan cikin waƙa wurin kai kun manta saboda in karfi takobi ko wuka in za ka ki abu ai zai shiga ciki wata tsila ya yanke ka ba zai shiga sosai ba amma kan in aka yi mishi abin da ya girma haka hannun kai kama nan haka zai fi shiga sosai ba haka bane ba eh yawwa <laughs> قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال كان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة الحمد لله الحمد لله إيش هو abin da azurfa aka yi azur تكون takobin manzo Allah da azurfa قال عبد الله هشام الدستوائي خالف خالفه قال قتاده عن سعيد بن أبي الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم الناس أنه هو المحفوظ باب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرفة ثلاثة يتي باب لك بيان إما نزو الله تجياكي يتي نصر أكرسو سيزونا أفرفاجيا unguwa farfajiya ke na ko al'arsa ba zarja ke nan ba ko unguwa ko kauye ko gani amma farfajiya ke nan me ce farfajiya me farfajiya fili yanzu a wani irin fili fili sarari farfajiya ba farfajiya ba shi ke nan ba eh yanzu ba ga masallaci ba wannan sai a ce cikin ne waje duk abin da yake wasu a ce mai farfajiyar masallaci kuma zuwa Allah in ya ci ba ya tafiya shi ya zauna wajen kwana uku komai ya tabbata to sai a kama hanya a tafi قال أخبرنا المعنى ابن أسد قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم بعرستهم ثلاثا ya ci nasara kan mutane yana son ya zauna garin farfajiyar filin garin kwana uku don a tabbatar da ba tsoro ake ba zuma su tabbatar da an ci nasara a kansu babu fi harikin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nakhla bani naziri babin da zo na mazu Allah sallallahu alaihi wasallama ya kona gonakin dabbinin banin naziri kona su akai ai banu nadiri banu kainuka banu quraiza su ne suke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne da abin da yayi shi da aka yi ijla'in su aka fitar da su aka kore su قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن عن ابن عمر قال harraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakhla bani nadiri manzo Allah ya kona dabino dabino dabino bani nadiri gonakin dabino su kenan babu wani babi da ke bayani fi nahi an ta'zibi bi azabillah an hana ayi azaba da abinda Allah kadai ke azaba da shi قال أخبرنا عبد الله بن عمر ابن عبان قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبي إسحاق الدوسي عن أبي هريرة الدوسي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال manzo Allah ya aike mu a cikin sojojin da manzo Allah bai fita ya tafi tare da su ba aike yayi sai ce in zafirtum bi fulanin wa fulanin fa fa faharriquhuma in kun samu wani da wani ku koda su kasan abin abin su yayi nisa kenan su ya kai matakan kenan ku bin nar ku koda su da wuta hatta idza kana al-qad tukashi gari Ba aka ilaina fa qala sai aiko mana yace inni kad kuntu amartukum bi tahriqi hadain ar-rajulaini ni da na ce muku ku kona waɗannan mutane guda biyu sun aiki, sun mara'aitu sa'an nan naga cewa annahu la yan bagi li ahadin an yi azziba bin nari illallah daga cewa bai dace ba wanda yake ya isa yayi azaba da wuta sai Allah fa in zafirtum bihima faqtuluhum ku same su ku kashe su babu fi an qatlin nisa'i wasbiyani babin da yazo na in ana yaki an hana a kashe mata kuma an hana a kashe yara an fahimta قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبيد الله هو ابن عمر عمر ابن حسن ابن حاسم عن نافع عن ابن عمر قال عن كربون عبد الله عمر الله يكرم سيدايتي وجد في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة أول ياكي لأكي شيء أكسى مغاوتمة أنكشيتا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان sai manzo Allah ya hani ana yaki kar a kashe mata kar a kashe yara kan kanana قال أخبرنا عاصم ابن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فظفرنا بالمشركين وفي تياكي تارد من الله سي الله يتيمكيم أكد مشركي فأسرع الناس في القتل حتى قتلوا الذرية سي متاني لا أتسى موسى أنا تكشي كشي هر أتكشي يا راك كنانا فبلغ ذلك annabi sallallahu alaihi wasallama sai labari ya iso manzon Allah gashi nan har yara kan kanana an kashe su fa qala sai ce ma balu aqwamin dhahaba bihim al-qatl hatta qatalu dhurriya ala la taqtulunna dhurriyatan ألا لا تقتلن ذرية ألا لا تقتلن ذرية me yasa waɗansu mutane yaki ya kafin su ya ɗauki su suna ta kashe kashe har suka zo suna kashe yara to daga yau kar a koma kashe yara daga yau kar a koma kashe yara daga yau kar a koma kashe yara sallallahu alaihi wa sallam babu haddis sabiyi mata yuktal an ce kana kashe yara ko to yaushe ne yaro ke fita daga yaranta ya koma mutum shekara nawa ya danganta to dangantaka ya zama yaya wani yanayin jin daɗinsa da kasan da yake rayuwa shi ne yake sa sai mai ai balaga ba a sanin mutum ya balaga ana sanin mutum ya balaga ya yi mafarki shi ke na ya balaga ko ya za a yi me ake gani a eh, cewa shi ne alamar da ake gani alamar da a gani ke ko ala akwara na muhammadu bin yusuf an sufiyana an abdulman ibn umairin an asiyat al-qurazi qala uridna ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawma idhin shekaran da aka yi ga zuwa bani qurayza an kawo ma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a bincika faman ambata sha'ara kutila da aka kawo su sai a duba maran su duk wanda ya gashin mara gashin mara iri biyu ne akwai gashi kamar na dera akwai bakin gashi wannan bakin gashin duk sa'an da aka gan shi yaro ya yi ya balaga kenan ya girma kenan sai a duba duk wanda ke da wannan gashi sai a kashe shi wa man lam yambut wa man lam yumbit duk wanda bai fitar da wannan gashi ba shi da irin wannan gashin turi ka shi a kyale shi yana cikin yaran take dan bai girma ba fa kuntu ana min mallam lam yunbit ash-sha'ra ina cikin waɗanda ba a samu wannan gashi ba tare da ni fa lam yaqtuluni ya'ani yawma quraiza ba a kashe ni ba ko dai mutum ya kai shekara goma sha takwas ko a ga wannan gashi in mace ce ka yi haila ko menene da menene su ne ake ɗauka ana ɗaukar alama ne eh, kuma in aka duba ba lallai ne sai shekara goma sha takwas ɗin ba in bai balaga ba da wuri ba zai kai har sha takwas daga nan zai balaga da wahala ya tsallake sha takwas bai balaga ba alamomi ne ake duba da shi amma ya danganci mutum wani hali yake ciki ina yake zaune yakan sa ya balaga da wuri ko yakan sa ta balaga da wuri ɗan namiji kenan amma a mace daga sha biyu ma za ta yi balaga daga sha uku sha hudu mace za ta yi haihuwa tana shekara goma sha hudu za ta iya haihuwa ba a taɓa yin haka ba shi nan da yawa ana yi an fahimta da kuma halin da mutum ke ciki na kwanciyar hankali da abincin da yake ci mata da yawa zan ce ai ta yanzu ta daina al'ada hailan ya ɗauki ya ɗauki in ta je umara ko hajji ta ci abinci mai zaƙi abinci mai kyau shi ga jinin ya dawo kaga ta samu kwanciyar hankali gina shi dama ba tafiya ya matsayi wa eh, wahalar najeriya ce ta hada saboda duk abin da za ka ci duk abin da za ka ji na kiran sallah ko karatu alkurani na kwanciyar hankali ne duk abin da za ka ci kuma na dino ko tufa ko ayaba ko menene ya fi nagarin eh ya fi nagarin saboda maska haka allah ya yi ta ya sa mata daraja da albarka Maska in an hau tudu sai a je tsaif su suke noman dabino iri-iri amma akwai abubuwan da suke ce wannan na maska ne ba za a sayar maka ba sai an kai maska. eh a makka za ka je ka samu ka saya amma su ke noma shi an fahimta mutane za su daga kasan masar da kasan magrib kasashen duniya duka ce waɗannan abubuwan da muke saya yanzu kasashen mu ake noma su amma mu a kasashen na yanzu zuba kakan waɗannan bane babu amma ga sunan cike zube a makka saboda me saboda farkon al'amarin da ya aika fara إيه، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تشيسا سي الله يشي أسكنت من ذريتي بوادي cikin da aka samu waje duwatsu da tuddai da mene da mene ya za a yi kuma samu noma ya yi a wajen to amma allah madaukin sarki sai abin shi yadda ya ga dama ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أو تهوى إليهم قراءة إيه فاجعل ما هو الفرق بين هوى ده يهوي يهوى ده يهوي Eh? Mhm. akwai karkatowa da nufi akwai karkatowa haka yake yanzu duk abin da ya sauko sama zai faru ba shi da abin da zai tare shi dole ya faru kasa ba haka bane ba to haka ake zuciyar sai ka je makka ka sha wahala kuɗin ya ƙare ka gaji kana allah allah a dawo gida ka zo airport ya ce jirgi bai ta bai zo ba jirgi ya tafi jiragen kuma zai su je su ɗauki kwangila sai sun je wata kasar su sauke mutane sannan su je su duk gajiya da wahala ka gaji kana saukowa gida faj'al af'idatan minan nas tahwi sai ga zuciyarka kuma ta koma wani daga nan zai fara tara kuɗi ba duk kuma su ya koma hajji ko warzuqhum min as-samarat ka azurta su daga ƴaƴan abin nan abinci da isa ba ba ba kasar noma ba ce ba kasa ce da ake kaza kaza ba amma duk abincin duniya zaka same shi wajen da duk wanda za shi makka da guzuri yake tafiya lakiri ne an san lakiri aiko an su ba shi ba eh ba ba kilishi daban lakiri daban kilishi ne lakiri mutanen gini da mali da menene wani garin abin nan ne ake yi shi lakiri an san shi mun san shi muna an yi lokacin da iyayen za su aji shekaru 60 baya da biyar ana yi da shi ake guzuri da lakiri da dakuwa da menene waɗannan abubuwan da ake busar da su eh Eh? su ake zuwa da su an busar da su ba za su lalace ba su da ake tafiya ana ce a hankali a hankali har aji to yanzu duk wanda ya je maka shi zai sai guzuri ya kai garin su in ka je maka nan za ka sau guzuri abinci ne kayan alatu ne komai daga nan za a saya ka je da shi garin in kuma ya je ba su suka yi fafa kai musu aka yi amma sauka kasar ta da ya shiga hannunsu ka zo ka sauka koma da shi garin ku sai samu daraja da ban ai daga makka a samu har kowa ma alfa ai ni kayan ɗaki na duk daga makka da sauransu ai za daga makka ne ai za daga makka ne ai za daga makka ne daraja ce bai wasu daga Allah kawai an fahimta eh babu fi fakakil asiri babin da ya zo na abin nan da aka ribato su ana son a ayyanta su qala akhbarana muhammad bin yusuf an sufiyana an mansurin an abi wa'ilin an abi musa an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake fukul ani wa at'imul ja'i'a ma'ana waɗanda aka ribato su ana son a ci su a ciyar da kuma masu jin yunwa wa at'imul ja'i'a ko saboda karka zama cikin kazalikal ladhi yad'u al-yatima wa la yahuddu ala ta'am al-miskin ala ta'am al-miskin ko ta'am al-miskina Thank you. على طعامي على أرض زي طعامي مجرور فيه وهو مضاف المسكين مضاف والمضاف مجرور أيضا باب في فداء الأسارى باب ديزو نفنسل وأن أفنسل دسو وأن أتري بكيش تسيء أزو a ce an bada da ɗaya an karbi biyu ko an ba da ɗaya karbi ne a zo a karfafan sabbin su ƙala haɓar na abu ma'aimin ƙala haɗasa na hamadu bin zaidin an ayyu an abi kilaba an abi muhallab an imran bin husainin an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fada rajulan bi rajulaini manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki mutum biyu bayar ya fanso mutum daya aka iya fansa mutum biyu aka bayar don a fansu mutum biyu babu wani babu alghanimatu la tahillu li ahadin kablana in an je yaki aka yi yaki riban yaki da aka riba to din manzo Allah ce kafin shi babu wani annabi da aka halatta mishi riban yaki to ya suke da shi in sun ci yaki riban yaki shi a tara su waje daya in Allah ya karbi aikinsu sai ya aiko wuta daga sama ta zo ta canye shi to an karbi aikinsu ke amma manzo Allah ce wa uhillat liyal ghanaima yana cikin darajar da Allah ya bani ya halatta min قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن مجاهد عن أبيد بن عمير عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي أعطيت خمسا أعطيت أنبال وإنس طبيعو قدابير خمسا وإنس أبوبوا قدابير طبيعو قدابير بيوا قدابير لم يؤتهن نبي قبلي babu wani annabi da ya gabace ne da aka ba shi wannan daraja da wannan matsayi bu'istu ila al-ahmar wal aswad an aiko ni bu'istu <clears throat> kafatan linnas bashiran wa nadhira an aiko ni ne ga duk dan adam da aljani fari da baki amma sauran manzannai inna arsalna nuhan ko wa ila samuda haka ake kai kowa sai a aika shi kamar wani zaman yan ana da ake zaune yanzu shi kenan can wani gari kano ce tana da fadi ko eh sai ga gizawa an aika musu annabi ya je ya shiryar da su ma'ana ina daga gizawa kuma zuwa kura akwai nesa aiko garin malam ko kuwa gabas ko haka an aika wannan an aika wannan an aika wannan saboda me saboda curutarsu daban-daban suke a lokacin in kana gizawa ba za ka san abin da kura ke ciki ba in kana kura ba za ka san abin da kaza ke ciki ba saboda nesan rayuwa yanzu kuma duk rayuwa ta zama a cikin faifai daya kana zaune yanzu abin da ke faruwa duk karshen duniya za ka ji labari ko za ka gani a talabijin to a lokacin da al'amari yake daban-daban sai Allah ya aika mu. duk cutar da ta zama mutane sai Allah ya aiki sai Allah ya aika musu manzon da zai je ya magance musu wannan abu in sun fitinu da kaza ne sai Allah aika musu da wanda zai je in suna suna tauye mizani ne sai Allah aika musu sai in suna yi kaza ne sai Allah aika musu manzon da zai je ya gyara wannan abin ya hana su ya magance to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake shine karshen manzannai cikamakin annabawa babu wani annabi za a aiko bayan to sai ya zamana duk baki ɗaya duniya ɗan adam da aljani suna karkashin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aka aiko ni zuwa al-ahmar wal aswad fari da baki da ja duk ɗan adam da aljani duk ɗan adam da aljani da ke raye ya lokacin da aka ce ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir to yana ya shiga karkashin da'awa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya amsa kiran in bai amsa ba kuma Allah zai masa azaba ranar lahira ko ba ture ne ko babakin mutum ne ba wannan ba ba ba, ba sha'anin ka bane ba a nuna ba Allah ga abin da zai yi ga abin da ba zai yi ba an fahimta tun da aka ce kum fa anzir wa rabbaka fakabbir manzo Allah ya zauna ya bacci haka haka ya tashi yana zo yana abubuwan da ake bukatar gyara duk sai da manzo Allah gyara su ɗaya bayan ɗaya to Allah madaukakin sarki ya yi duniyar nan kowa na da adadin rayuwarsa a ciki da lokaci ya kai ya ce tarattu fikum ba wani annabi da za a aiko ga kuma al'amura yadda suke nan to ya za a yi ya ce tarattu fikum ma in ta tamassattum bihi lan tabillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati abin da kake da shi kenan ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna ma'ana samuwar manzon Allah a cikin talikai a cikin jama'a rahma ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lin-nas bashiran wa nadhira to yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi saura ne shi saura sunnarsa da kuma istighfari waɗannan guda biyu su ne zaka riko ka fita cikin eh, azabar Allah wama kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim samuwanka a cikin su rahma ne illa rahmatan lin nasi bashiran wama kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun matsayin suna istighfari Allah ba zai hada su tige musu azaba ba to shi yasa karki yawan istighfari da kuma kokari iya kokarinka ka yi riko da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi sallama ba wai ka ɗauki sunnar ma'aiki kana tsokanan fada ba kana tashin hankali ba kana ja da mutane ba kana kaza kaza a'a ka yi aiki da shi kana tunan a cikin zuciyarka shi ne zai sa Allah ya fitar da kai cikin azaba dan me bai ya ce wa ma kana Allahu mu'azzibahum ma kana yu'azzibahum wa anta fihim matukan kana cikin su Allah ba zai musu azaba a matan da ko to kuma rayuwar rayuwar manzon Allah da ta kare me. a ina ya bar al'ummarsa ya ce tarattu fikum ma in ta tamassaktum bihi lan zillu lan litta'bid ko lan tazillu ba'di abadan kitaballahi wa sunnati to kada ka bari kitaballahi da sunnar manzo Allah zamo abin neman duniya abin neman kudi abin yin siyasa abin kana yi ne don ka kare kanka sa'annan ka yawaita istighfari an fahimta bu'istu ila al wal aswad wa ju'ilat li al masjidan wata hura na biyu an sanya min kasa ta zamo masjidan wata hura, in babu ruwa yi taimama in kuma ka tashi yanzu muna tafiya duk inda sallah ta kama mu da mun fuskanci alkibla sha ta da ikama shi mai sallah amma nasara shi sun tashi sun je inda suke ibadar komai wahala wa uhillat li al kuma aka halatta min riban yaki wa lam tahilla li ahadin qabli babu wani manzo da aka halatta mishi riban yaki sai ni wa nusirtu bin rubi shahran aka kuma taimaka mini da saka tsoro Allah yana jefa tsoro a zuciyar abokan gabana wata ɗaya kafin da ta san musu wata ɗaya kafin na je na yake su shi Allah ya saka tsoro a zuciyarsu to Allah ya saka tsoro a zuciyar mutane kwana talatin wata ɗaya kafin ka zo musu ai sun riga sun kare to sai a gama yaki shi ke shi a tafi yar'abu minni al'adu da shaharin وقيل لي كما أكتشي مني سل تؤطى كروكا زعباكا فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي سينا قوية نأجي ونن الدعاء أكباني ذا أكبر من سبو لزمو شفاعة لأم الأمة ترانا تاشن الكيامة وهي أي الشفاعة وهي الدعوة أو الشفاعة نعم لماذا دعوتي شفاعة لأمتي إذا, كنت إذا قلنا إن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور يرجع إلى شفاعة أليس كذلك وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا duk wanda ya mutu bai shirka bai je shafa'ar manzo Allah zai ga cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko addu'ar manzo Allah za ta shafe shi to sirrin da yasa kenan shi take da karfin hali da fama da iya kokarinsa ya zefa maka shirka ko komin kankantar shirka saboda ya san in ka je ka hadu da Allah babu shirka ko min shi shikenan shi ba shi da rabo akan kanka kenan shi yasa ka ce ma mutum komai dutsen karfi in ka ce kada ya shirka sai ka ga hankalin shi ya tashi kamar zai halaka saboda wannan sirrin da ke ba abin da shi tsaye so yin mutane kamar ya jefa musu shirka ko na kankantar shirka kuwa inna shirka la zulmun innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi janna faka annama خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح شر لك إلا لك يتكي شرخا كينا تشيصا أبن دشي أيكي زوا ينا ياهم أتا قتل دمتاني أتيش هل فهمت؟ ها؟ باب في قسمة الغنائم في بلاد العدو babin da ya zo an yaki riban da aka samu ana cikin kasar da aka yi yaki kasar kafiran za a iya raba riban yaki a nan قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل قال يسير أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم هنين بالجعران منذ الله يا رب ريبا ياكي لأك سامونا هنين أجعرانا شي كسكين قال عبد الله عبد الله بن مسعود في الإسناد باب في قسمة الغنائم كيف تقسم يا يا أكي ربا ريبا يا أكي ما تقولنا جد أكي ما زعي كوكو أبوي كائد لشرعة شرعة جندايا قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال شهدت فتح خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنا هلرشي بند أكبود خيبر ياكن خيبر كينا تارد من الله صلى الله عليه وسلم فانهزم المشركون فوقعنا في رحالهم sai mushirkai suka karye aka karya su fawa ka'ana fi rihalihim sai muka shiga unguwanninsu gidajen su gare su da daren nasu ma waje domin jazurin sai mutane su kai gaggawa abinda aka samu rakumi ne ko mai kowa na kamawa Fala. falon ya kun zalika bi asra amin alfaratin kudu ya ce ai abinda suka yi gaggawa nan da nan sai aka dora tukwane ana tafasa abinci ana jin yin wake fa'amara biya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ganyi sannan bar sai ce duk ne a kifar da su a zubar da su haramun ne a ci fa ukfi an ya ka kifar da su duka tunda sun dauki riban yaki sun fara dabawa su ci haramun ne su ci qala sai manzo sai aka ce thumma qasama bainana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo abubuwan da suka kama rafuma ne dabbobi shi aka dora tukwane ana dafawa manzo Allah na gani ce duk nan a kifar da su a zubar da su ba za a ci naman ba to yanzu manzo Allah yazo zai raba musu abin da zai zama halal thumma qasama bainana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faj'ala li kulli asharatin shatan sai manzo Allah ya kirga mutum goma ko ga akuya ku je ku dafa ku mutum goma ga akuya mutum goma ga rabo ga haka aka rarraba musu qala wa kana banu fulanin ma'ahu tis'atu bane fi wa'ansu su mutum tara aka samu wa kuntu wahadi wannan kuma shi shi kadai ne inda yake faltafattu ilaihim fa kunna asharatun bainana shatu da na haɗu da su sai muka zama goma sai aka ba mutum ya ko rago ko menene guda mutum mutum goma za su shara ko ko aku yaya zai ishe su aiko ko yayi kaɗan zai sako to rabon manzo a yadda manzo Allah yake yi da adalci yake قال عبد الله بلغني أن صاحبكم يقول عن قيس بن مسلم كأنه يقول إنه لم يحفظه قال أخبرنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد وهو ابن أبي أليس عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال يتفت فت إليهم سينجوا يا قرنس قال أبو محمد الصواب عندي ما قال زكريا في الإسناد أه؟ لوكتي يا سورة من جنة يا زي سامي كيار أربعين لفوت فاش بونس زي سامي اللهم ارنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم